قدت الحق وهو خير الفاصلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحكم وهو عسر الحاسبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وأسوة الناس أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أيها المسلمون روى أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء قال الألامة بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق بغير قسم أقسم أن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة ولا يضيء لأهد حق والحق الذي لك إن لم تستوفه في الدنيا استوفيته في الآخرة حتى إنه يختص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء والجلحاء التي ليس لها قرن والقرناء التي لها قرن والغالب أن التي لها قرن إذا نافعت الجلحاء التي ليس لها قرن تؤذيها أكثر فإذا كان يوم القيامة قضي قضى الله تعالى بين هاتين الشاتين واقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء هذا وهن بهائم لا يعقلن ولا يفحمن ولكن الله عز وجل حكم عدل أراد أن يري عباده كمال عدله حتى وفى البهائم العجم فكيف ببني آدم ففي يوم القيامة يقتص للمظلوم من الظالم انتهى كلامه رحمه الله أيها المسلمون إن حقوق العباد لا يضيع منها شيء فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به شيئا وديوان لا يترك الله لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يغفره الله فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله فإن الله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القساس لا محالة أخرجه أحمد عباد الله فقول النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة والحقوق جمع حق وهو ما يحق على الإنسان أن يؤديه وهو يعم حقوق العبدان والأموال والأعراض وصغير ذلك وكبيره وعدم الحقوق بعد حق الله ورسوله حقوق الوالدين حقوق الوالدين وحقوق الأبناء وحقوق الأزواج وحقوق الأقارب وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا حق الجار إلى غير ذلك من الحقوق لتؤدن الحقوق إلى أهلها ليؤدي صاحب الذمة غير البريئة الحق إلى أهله أولئك الآباء والإخوة الذين يغادرون الدنيا وقد أكلوا حقوق بناتهم وأخواتهم من الميراث وحرموهم ليؤدنها إلى أهلها بأمر الله الواحد الديان سبحانه لتؤدن الحقوق إلى أهلها ليؤدي صاحب الذمة غير البريئة الذي يأكل أقارات الآخرين وأراضيهم وأمثالها قلت أو كثرت ليؤديها إلى صاحبها يوم القيامة شاء أم أبى ولن يفلت من عدل الله وعقابه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل ظلم شبرا أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلف الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع عربين حتى يبلغ آخر سبع عربين ثم يطوقه يوم القيامة ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضي الله بين الناس لا تؤدن الحقوق إلى أهلها لا يؤدي صاحب الذمة غير البريئة أولئك الذين يأكلون أتعاب العمال والموظفين والموظفين والصناعين والزراع وغيرهم ويقضمون أجورهم ويؤخرون دفعها ويحرمونهم من مستحقاتهم يؤدنها إلى أصحابها يوم القيامة قلت أم كثرت قلت أو كثرت وشاءوا أم أبوا لابد أن يدانوا ويحاسبوا ويا ليتهم يعلمون من خصمهم يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجلا استأجر أديرا فاستوفى منه عمله ثم أكل حقه ولم يعطه أجره أيها المسلمون العمل هو أن تسارع أيها الأب إلى إبراء ذمتك من حقوق العباد كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وأما من لم يعمل بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر فلم يسار إلى إبراء ذمتي من حقوق العباد فليعلم أن محكمة العدل الأخروية في انتظاره إنها محكمة الله جل وعلا الحكم العدل الواحد الديان سبحانه محكمة كتب الله عليها ونضأ الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين محكمة قال عليه الصلاة والسلام في ميزانها حينما مر ذات يوم فرأى شاتين تنطحان فقال لأبي ذر هل تدري فيما تنطحان قال لا قال ولكن الله, ولكن الله يدري وسيقضي بينهما لتؤدن الحقوق إلى أهلها أيها الإخوة إن هناك أمرا عجيبا يجب أن يتنبه له كل عبد مؤمن بالله هل تعلم أنه لن يدخل الجنة كائن كائنا من كان سواما كان أو قواما عالما أو عبدا أو مجاهدا أو شهيدا لن يدخل الجنة وهناك مسلم في أرض المحشر له حق في ذمته قليلا كان أم كثيرا لماذا ومن قال ذلك استمع إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يقول لا يهل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد <clears throat> ولأحد قبله عنده مظلمة ولأحد قبله مظلمة أيها المسلمون من حسب حساب ذلك الموقف بين يدي الله الواحد الديان فإنه يحرص على أن يخرج من هذه الدنيا وذمته بريئة نقية من حقوق العباد فوالله لا شيء أنفع للنفس لتمتنع عن أكل حقوق الآخرين من تذكرها للرهيل من هذه الدنيا والوقوف بين يدي الله لذا لما ذكر الله تعالى المتصفين قال عنهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فعلينا أن نكون هادرين من هذا اليوم العظيم ولا يمكن لنا أن نسلم إلا فيه نسلم فيه إلا إذا خرجنا من الدنيا بذمة نقية أسأل الله تعالى أن يعفو عنا اللهم اعفو عنا ذلاتنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah shine alhakamul adl mai hukunci kuma mai cikakken adalci wanda zai rarrabe hukunci tsakanin bayi rana alkiyama Allah ya ce inil hukmu illa lillah ai hukunci ba na kowa bane sai na Allah shi kadai a rana alkiyama ya qustul haqq shi yake ba da labari na gaskiya wa huwa khairul fasilin ne mafificin wanda yake rabewa tsakanin masu husuma yana shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya yana faɗa cikin alkur'ani yace lahul hukm wa huwa asra'ul hasibin hukunci baki ɗaya nashi ne shine mai gaggawar hisabi ga bayi ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne shugaban dukkan talikai abin koyi na dukkan bayi tsira da amince Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayansa tsarkaka da sahabbansa bayin Allah na gari masu girma da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwana Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku kiyaye ubangijin ku ku ji tsoron Allah wa khshaw yawman ku ji tsoron wata rana la yajzi walidun an waladi ranar da mahaifi ba zai amfanar da ɗa ba ɗa ba zai amfanar da mahaifi ba wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a ɗa ba zai amfanar da ubansa wani abu ba inna wa'dallahi haqq Allah ya ce haƙiƙa alƙawarin Allah gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud dunya kada rayuwar duniya ta rude ku da Allah ya ce za a tashi kiyama za a yi hisabi Allah ya ce gaskiya ne inna wa'dallahi haqq kar ku ɗauka maganar lahira da hisabi da ake magana ce ta wasa Allah ya ce inna wa'adallahi haqq tsayawa a gaban Allah da hisabi gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud duniya. kada wannan rayuwar duniya ta shagaltar da ku ta ruɗe ku wala yaghurrannakum billahi algharur kada mai rudin ya rudar da ku gabarin cewa ba za ku gamu da Allah ba tabbas akwai ranar haduwa da shi yan wani abu da ya rawaito kamar da imam muslim ya fitar da hadisin daga annabi sallallahu alaihi yana cewa la hukuka huquqa ila ahliha wallahi tabbas sai kun ba da hakki ga ma'abota hakki yawmal qiyamati ranar alkiyama hatta yuqada ranar da za a yi sakayya ranar da za a yi ramuwa ranar da za a yi kisasi ranar da za a rama lishatil jalha ga akuya wacce take mara kaho wacce mai kaho ta tunkuye ta za a saka mata minar shatil karna daga wannan da ta tunkuye ta a duniya babban malami ibn usaimin Allah ya masa rahama da yake magana akan wannan hadisi yace aksaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rantsuwa wa huwa sadiqul masduq shi mai gaskiya ne abin gaskatawa bi ghairi qasamin ba sai ya rantsuwa ba in ya faɗi magana gaskiya ce amma yayi rantsuwa aksama anna al-huquqa tuadda ila ahliha yawm al-qiyamah ya rantse da Allah cewa dukkan hakki sai an biya mai hakki ranar alkiyama wala yadhi'u li ahdin haqq babu wani hakki da zai saura ranar alkiyama sai an biya shi ko mun kankantarsa wal haqqu alladhi laka in lam tastawfihi fi ad-dunya istawfaytahu fil akhirah idan kana da hakki kai ma wanda aka hana ka a duniya ba a biya ka ba za a biya ka rana alkiyama ranar da hatta innahu yuqtasu li sha aljalha min sha alqarna za a yi ramuwa daga akuya mai kaho da ta tunkuyar uwarta mara kaho an yi haka ne don a nuna cewa idan waɗannan dabbobi da babu taklifi a kansu sai an yi wannan ramuwar an yi kisasi a ranar alkiyama ya ce hada wa hunna baha'in ana maka magana dabbobi waɗanda su baha'in layi a kan wa ya fahamna ba su da nauyi a kansu ba a ce ba an ɗora musu wani nauyi ba sa fahimta ba su da hankula amma za a yi kisasi domin a nuna maka cewa Allah shi ne alhakam al'adil mai hukunci mai adalci babu wanda zai tafi da hakkin wani ya ɗauka ya ci banza wallahi baka ci banza ba ka ci hakki kuma sai ka biya idan waɗannan dabbobi ajamawa wayanda ba su da hankali ba su da bakin magana an yi ramuwa kai ba hadisi ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda na Aisha ta rawaito manzo Allah ya ce talata inda Allah talata. littattafai iri uku ne a wajen Allah rana alkiyama wanda za a yi wa kowa hisabi a kai, kowane mutum daya littafin iri uku ne wanda Allah zai masa hisabi a akai diwanun la ya ya'ba'u Allah bihi shay'an wa diwanun la yatruku Allah minhu shay'an wa diwanun la yaghfiruhu Allah akwai littattafan da Allah ta'ala ba ma zai kalle su ba la ya'ba'u bihi shay'an ba zai damu da su ba akwai waɗanda la yasrufu Allahu minhu shay'an akwai littafan da dole su kuma ba za a kyale su ba abadan wa diwanu la yasrufu Allah akwai wanda Allah ta'ala shi kuma baya afuwa akai baya yafewa sai manzo Allah ya fa amma diwanu allazi la yasrufu Allah fa shirku billah littafin da Allah ta'ala shi baya afuwa baya yafiya a kai shine wanda ya mutu yana shirka da Allah wannan dama ba shi ba abuwar Allah dan wuta ne dindindin Allah ka tsare mu domin Allah ta'ala ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda ya mutu da shirka shi kan dan wuta ne Allah ya ce ba zai shiga wuta ba haram ya shiga aljanna dan wuta ne ba zai shiga aljanna ba saboda haka wanda ya mutu da shirka wannan ba a ma magana shi wannan ba a magana shi kwata-kwata Allah ba zai kalle shi ba ba zai yafe masa ba wa amma diwanin ladhi la ya'ba Allahu bihi amma wanda Allah ba zai duba ba zai kyale ba zai damu da shi ba ranar alkiyama fa zulmul abdi nafsuhu fi ma bainahu wa bain rabbih shine littafin bawa na laifuffukansa tsakaninsa da ubangiji wannan Allah yana yafewa min sawmi yawmin tarakahu aw salatin tarakaha ya saba wa Allah ya bar kaza yayi kaza fa inna Allah azza wa jalla firu zalika Allah zai iya yafe wannan wa yatajawazu ya kyale in sha in ya ga dama domin ya ce inna Allah la firu, an ka bihi wa firu ma duna zalika liman ya sha?" Allah baya afuwa a yi shirka da shi amma yana yafe kuma bayan wannan ga wanda ya so shi wannan littafi na biyu shine tsakaninka da ubangiji in Allah ya ga dama sai yafe wa amma diwanu alladhi la yatruku Allahu minhu shay'an amma littafin da shi ko ba abinda za a bari sai an bujjiji sai an warware fa zulmul ibadi ba'dhum ba'dan shine sashen bayi da suka zalunci sashe alqisas la mahalata sai an yi ramuwa wannan ba makawa sai an biya wannan imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi da muka faɗa yana cewa la tu'addunna al-huquqa ila aliha yawm al-qiyama za ku ba da hakki ga ma'abota hakki rana al-qiyama la tu'addunna al-huquqa ila ahliha al-huquq jam'i ne na haqq yana nufin hakki hakki kuma shine ma yahiqqu 'ala al-insani an yu'addiya wani nauyi da yake kanka ka ba wa wani ko ibaka shi ne hakki kuma iri-iri ne kuma wannan lafazi alhuquq ya game dukkan wani hakkin da i wajaba ka bayar wani hakkin da ya wajaba ka tsare baka tsare ba saboda haka alhuquq ga alif da lam wanda yake nuna istighraq ya game duk wani hakki sai an tambaye ka shi ranar alkiyama ka ba da hakkin ko baka bayar ba ƙarami ne ko babba hakki kowane iri ne ma'azi ko ma'anawi hakki na misali wani abu da ake iya tabawa kuɗi ne wani kaya ne wata ƙasa ce wani gida ne wani hakki na wani abu ko kuma hakki ne na ma'ana da ake binka ka shiga hakkin wani ka ci namansa ka yi giba ka yi da shi hakki ne na wato ma'anar da ya kamata a ce ka ba da hakki ka bayar ba ka tozartar duk sai ka an biya ranar alkiyama hakoki suna da yawa a kanmu bayan hakkin Allah da manzo sallallahu alaihi babu hakkin da ifi girma a kanmu irin hakkin iyaye akwai hakkin iyaye akwai hakkin ƴaƴa akwai hakkin ma'aurata hakkin miji da hakkin mata akwai haƙƙin makoci wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil akwai dangi suna da haƙƙi akwai miskini yana da haƙƙi akwai dan tabarki matafi yana da haƙƙi bakonka yana da haƙƙi dukkan waɗannan sunansu alhukuk kowane haƙƙi da ya waje baka kiyaye sai an tambaye ka shi ranar alkiyama Manza Allah ya ce la tu'addunna al hukuka ila ahliha yawm al qiyama sai kun ba da hakki rana alkiyama ga ma'abota hakki ko mun kankantarsa ba wanda zai tashi rana alkiyama ya wuce sai ya biya hakkin da yake wuyansa in ka yadda akwai lahira to tun yanzu ka ba da lissafin haƙoƙin da ka ci suke wuyanka baka bada ba ka bayar kafin ranar da yau maladin dirham wala dinar babu kwandala babu naira da zaka biya hakki sai dai a ɗebe ayyukanka na gari a biya hakki ko kuma a ɗebi zunuban wa'intan a lafta wa mutum Allah ya tsare mu la tu'addunna al-huquqa ila ahliha kowa sai ya bada hakkin da yake wuyansa ku jira ranar gamuwa da Allah baki ɗayan mu sai an tambaye mu duk hakkin da muka tauye sai mun biya hakkin wanda aka ba wa rukon dukiyar maraya hakkin wanda aka ba amanar jagorancin al'umma hakkin dukan wani wanda yake akwai nauyin hakki a wuyansa masu cin iyakokin ƙasa ta mutane ko gidaje ko gonaki sun ci hakki kuma sai sun biya hakki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ta ayyuma rajulin zalama shibran min al-ard duk mutumin da yake iyaka kwatankwacin dani daya ai a hakkin gonar wani ko kasar wani ko gidan wani sai ya biya ranar alkiyama da me zai biya sai ce kallafahu Allah an yahzarahu hatta yablugha akhir sab'i arzina wannan inda yake wannan dani daya din sai an hako shi tun daga kasan bakwai sun mai tsawakuhu yau malkiyama a rataya masa a wuya in an tashi alkiyama da shi zai tafi filin kiyama hatta ya kudu Allahu bainan nas har lokacin da za a gama hisabi kowa in ya tashi ranar alkiyama zai tashi da tambari shi yasa Allah ce yau mutubla as-sara'ir za a tona asiri ranar ba duk abin da ka boye duk abin da muka ɓoye da ni da ku duk sai ya bayyana duk abin da mutum yi. ranar ba sai an gani da shi zai tsaya a ranar alkiyama idan ya ci hakkin iyakar ƙasa ne to za a yanko ta daga ƙasan bakwai a rataya masa in hakkin wani ya ci ya kwace masa dabba manzo Allah yake zai zo da ita a rataye a wuyansa tana kuka in akuya ce tana kukan akuya in rago ne na kukan rago in raƙumi na kukan raƙumi in saniya tana kukan saniya haka za a taho daga inda aka tashi har a je a tsaya har a gama hisabi duk wanda ya ganshi zai ganshi da rataye a wuyansa da wannan suna kuka yana tsaye a gaban Allah manzo Allah ya ce lutu addunnal huquqa ila kowa sai an bada hakki da kaci na dan uwanka duk wani ma abocin hakki da yake wuyansa bai bayar bai tafi lahira sai ya biya masu ɗaukan ma'aikata ko yaron shago ka ajiye shi ka kibiyan shi albashi ka ce ai arziki namu ne in yayi kyau din namu ne sai ya yi shekara goma sha bakwai sha biyar ya gaji ya ce alaji a ɗan abin nan buɗe mun shago sai ka ce a'a in ka ga dama ka zo an ka dama ka tafi ai ba ni kore ka ba alhali abin da kake biyan sa ba abin da zai masa a rayuwa yana da nuna yana da iyalai ya maka hidima ka masa ƙarya ka ɗauka ka sha kenan baka sani ba a ce ranar alkiyama za a tsaye da ku sai ka biya shi wannan hakkin wanda ya maka hakki manzo Allah ya ce ka biya shi hakkinsa kafin guminsa ya bushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rana alkiyama salatatun ana khatmuhum mutum uku ne zan husuma da su a cikin su akwai rajulun ista'jara ajiran mutum ne ya ba wa mutum dan kudago aiki masa aiki fastawfa minhu amalahu ya masa aiki thumma akala haqqahu wa lam yuti ajrahu ya bashi shi ladansa sai ya biya shi ranar alkiyama ko manzo Allah shi zai tsaya wa wannan miskini talaka ranar alkiyama manzo Allah yace wanda Allah ya ɗora masa hakkin al'umma shugaba ne nauyin mutum goma kaɗai a wuyansa bai ba da nauyin bai biya su hakkin da ya waje ba ya sauke musu nauyi a matsayin jagora ba ranar alkiyama zai zo a cikin ƙoƙumi a sarƙa ba abin da zai warware shi sai hakkin waɗannan mutane goma ya biya kafin ya wuce aljanna wannan shugaba da ya shugabanci mutane nawa goma ji annabi sallallahu alaihi ina ga wanda ya shugabanci ɗari da dubu da babu adadi manzo Allah yace la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al sai kun biya hakki na dukkan mai hakki rana al a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya fadakar da mu game da waɗannan hakkoki wanda suke nan da yawa a wuyan mu yace man kana lahu mazlamatu li akhihi ya ku mutane duk wanda ya san akwai wani hakki na dan uwansa a wuyansa aushai ce min irdihi na mutuncinsa wani abu ya sa ka shiga mutuncin ɗan uwanka a bayan idansa yi da shi ka faɗi magana kai ka san ko gaskiya kake ba a yadda ba bare kuma yi masa kage ka je ka nemi halatta wasa ka nemi iya taimaka aushai ko wani abin ji annabi sallallahu alaihi wasallam fal ya minhu al yawma yau ɗinnan a duniya ya dai nemi afuwarsa yau a duniya yake al-yawma yau yana nufin yanzu a duniya kabla an la yakuna dinar wala dirham kafin ranar da za a tashi babu dinari babu dirhami kuma hakkinsa da ka shiga ce ka biya da me za ka biya da aikinka na kwarai in baka da hakki na kwarai kuma a ɗaibe sa a zuba maka shine Allah yake ba mu labari ranar da za a biya hakki ita ce ranar da Allah ya ce wa naza'u al-mawazin al-qist al al-qiyamah ranar da za a je ma'auni na adalci ma'auni na adalci a wannan ranar kiyama sai ce fala tuzlamu nafsun shay'a babu wanda za a zalunta ko mun kankantar hakki sai an biya wa in kana miskalu habbatin min khardalin ataina biha wallahi in bakin allura ne kamar kan kiyashi sai an zo da shi an biya a ranar alkiyama wa kafa bina hasibin Allah ya ce mun isa masu hisabi ba dai kuna karyata kiyama ba ba kuna jin shi ba gaske ba ne ba za ta tashi alkiyama ba za ka biya haki ba ba za a tambaye ka ba to ka jira ranar da Allah ya ce wa nada'u al-mawazin al-qist li-yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wallahi babu wanda za a zalunta wa in kana mithqalu habatin min khardal in bakin allura ne hakkin wani akan ka wallahi sai ka biya wallahi sai ka biya ka dauki hakkin wani sai ka biya shi wa kafa bina hasibi ce mun isa masu hisabi inji Allah za ku ga hisabi ranar da mutum zai yi mamaki ranar da zai ga abin da aka rubuta a littafin sai ba shi mamaki littafin da la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ba abin da yake bari ko mun kankanta da kai sai an rubuta ranar alkiyama ranar da za a yi hisabi wanda manzan Allah ya bada labari wata rana tafiya da Abu Zar sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wasu akuya biyu suna tunkuyar juna sai manzan Allah ya kalli Abu Zar ce ya Abu Zar hal tadri fi ma ka san me yasa suke faɗa waɗannan guda biyu kala la ban sani ba ya ma'aikin Allah sai ce walakinin lahu yadri amma Allah ya san me ya haɗa su wata ya zai bai nawa kuma ka jira ka gani a kiyama sai an yi hukunci nan biyun da gani sai an yi hukunci tsakanin su Allah ya san meye tsakanin su da kaga suke abin kuma sai an tambaye su saboda haka ya kamata mu san abin da yake kanmu mu sauke nauyin da yake kanmu mu guji tafiya lahira da hakkin wani a wuyanmu kowane iri ne kuma mu tuna abin da manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam na hukuncin da za a wannan rana a kiyama Rana da babu wanda zai shiga aljanna in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hakki tare da shi na wani koda bakin allura ne wallahi ba zai shiga banji ji manzan Allah babu shi ba wani waliyi ba wani mai azumi mai sallah ba wani kowaye shi manzo Allah ya ce wallahi ba zai shiga aljanna ba sai ya biya hakkin da yake wuyansa a kafin ya wuce haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake la yahillu li ahadin min ahli aljannati an yadkhula aljannata wa li ahadin qiblahu qiblahu maglama bai halatta ba Allah bai yadda ba wani ya wuce ya shiga aljanna wani yana bin sa bashi ya gano yace ga wanda nake bi kaza ya shiga aljanna ba a bani ba yace haram ba zai yiwu ba wallahi sai an biya in ma zaka shiga kenan ana maganar masu shiga wallahi ba wanda zai ketare ya wuce sai ya biya haƙƙi duk haƙƙin da yake wuyanka sai ka biya a wannan ranar da Allah yake nuna girman wannan rana yake cewa da yake magana game da masu tauye mudu masu shiga haƙƙi 'yan kasuwa masu neman kuɗi tunda ana ganin in ba a samu kuɗi ba ne ka neme shi amma ba shi ne asali ba hidima da himmar da za ka yi shi ne a kasan ilimin ƙur'ani da sunna sahabbai sun gane wannan saboda haka shi suka ba wa kima da muhimmanci kan gaba shi yasa suke suke daukan abin da gaske sabanin mu da muka ba duniyar ita ce kima sai ya zamo ita muka muka ba muhimmanci ga hadisai nan da yawa ga wannan hadisin tun a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi ake baro waje a zo domin a yi fatawa ko domin a zo a nemi ilimi ga hadisai da yawa mutane za su bar garuruwansu su zo su zauna wani lokaci sami ilimi sannan su koma garuruwansu a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi sannan bayan manzon Allah ga hadisai nan da yawa hadisin Jabir mashhuri da ya tafi har kasar Sham tun daga Madina ko dan ya je ne akan wani hadisi daya yace wa aka ce wa ne ya ji hadisin shi bai ji ba shi bai ji ba dama ba ai ba duk hadisai suka ji ba Tun da wani yana gona wani yana kasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana kai kawo ko ba haka ba a cikin gida da waje da shi'unai na jagoranci da abin wani kuma ya tafi wata sana'a wani ya tafi uzuri tunda kai ma kana da gida da iyalai ka je ka leka ka dawo kafin ka dawo an yi wani abu ko an yi tafiya ba da kai ba dole wani zai jiyo maka ya ya karɓi ilimin sannan kai kuma ka zo to ga abin da ya faru ga yadda abin yake sai kai ma ka rike kai ma kuma gaya wani dama fa ash ashahidu minkum al-ghaiba haka manzo Allah yake wanda yake nan ya sanar da wanda ba shi nan ai shine ilimi ko ba ai haka ilimi yake ba kuma ilimin addini ma ai haka sassalar ta take Allah ta'ala ya aiko mala'ika Jibril da wahayi ko kuma yace manzo Allah ka saurare shi ولا تحرك لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه إن أكا كرنتا ka saurara to haka manzo Allah kuma sallallahu yake karantar da sahabbai so kuma su karantar da na bayan su na ba har ilimi yazo haka ilimi yake wannan shine salo na ilimi kuma sahabbai aminai ne wajen isar da ilimi da in ba haka ba Qur'anin da yake hannunka waye kama ba shine tushen ilimin ba hadisan da kake karantawa na manzo Allah ta waye kama su ne to haka su ne aminai na wannan al'umma wajen isar da ilimi jabir dan abdullah ya yi tattaki ya ɗauye sai raƙumi ya haɗa masa abin nan guziri ya tafi ƙasar sham kuma ba iya wannan zai baka mamaki ba da ya je ba wai rashiwa aka yi mai shimfiɗa ya zauna kwana bakwai aka shirya masa walima da kuma hidima ta baƙo ba an mm, kofar gida ya tsaya ya ce ina mai gidan aka ce gashi da allah na zo ne domin na ji ka ji wani hadisin da ni ban ji ba a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce kai ka ji hadisin kaza yace tabbas na ji wannan hadisi a wajen manzo Allah yace to abin da ya kani kenan in ji daga bakin kai daga ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya mun hadisin yace to mu shiga yace a zauna dai a gaya mu bayan an gaya masa in to kenan Allah ya albarka na gode Allah ya sa a mizani Allah ba lada ya hawa yace ya haka yace ai dama abin da ya kani kenan iya wannan hadisi nawa ba dubu ba ba miliyan ba hadisi daya a wancan zamani daga madina zuwa sham tafiyar sati nawa a kan raƙumi yi kuma a wancan zamani hali wani hali kake ji za ka yi guziri ka yi tafiya akan hadisi ne su sun san kimar ilimin ne na addini haka shi yasa malamai eh, za ka tadda in ka karanta ga shi nan ah, suna dokuwar tafiya in ka ji wani ma tafiyar da ya ce ka ɗauka kamar ba za ta yi ba domin kewayen yana da wato masafa ce duk wata tafiya ce a wancan zamani mutum ya tashi daga bagdad ka duba daga bagdad zai taho makka ya yi aikin haji daga nan ya wuce madina daga nan ya zarce can haka ya miƙe yaman sannan ya kewayo ya dawo da baya da baya ya wuce sham haka zai wannan kusan tafiyar ce ta wata da watanni ko shekaru ma ba wani abu da ba kasuwa ya je nema ba ilimin ya je nema kuma su suka kiyaye mana wannan ilimin mutum ɗaya zaka je na malamai dubu malamai ɗari kaza duk inda ake ake da wani malami zai je zauna ba dan wani abu ba sai dan ya samu ilimi to saboda haka wannan fanni na rihila fi talabil hadith abu ne muhimmi neman ilimi ka yi tattaki kai yi guziri ka je inda zaka ka sami ilimi kai yi doguwar tafiya ko tun daga gadon kai haka dusal udu kana neman ilimi masha Allah ai ka yi kokari ka ka ba da himma ha yanzu wani an kace gashi ana ana da zai yan kaba kana ga dan aiki yan kaba zai je yan kaba karatu ba zai iya ba saboda zuciyar ai bata san kimar abin ba amma aka ce gashi tan a yan kaba ana raba dubu goma goma sai ce to yanzu misali yanzu hawa adaini ta nawa zan kashe zuwa yan kaba ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku za ta kai ni dawo ɗari uku kaga na samu canjin dubu tara yawa a zan je shi ta fi masa wannan ya fi mata abin dubu goma wani ma dubu biyar wallahi zai je tunda akwai yan canji sai ce bai dubu biyu a dubu ya kada ba a to nawa zai canje zai rage daga ya wata dubu biyu ya je ɗari shida ya dubu ɗaya ɗari ba laifi hakan ba to Allah ya saurara amma ba zai je dan hadisi ba ba dan ilimi ba zai je ba ba zai je ba wannan ke nuna maka ba ɗauki ilimin da kima ba shi yasa za a ga ba mu da abin nan ilimin bai da daraja a cikinmu nan kai karatu sai ne ba wani abu a wajen mutane amma kana so ka ga a ce kai gawa ne to ka zama alhaji ba ne sai guguwa to gawa ne. saboda haka wancan ba ka da wani kima wannan ya sai ji ne ya sai ji ko ustaz wannan ustaz ne saboda haka ce ba da abin da ake samun kuɗi za a nema kowace iri ko da da hakkin mutane ne da zamba da algos da dabara almuhim a samu kuɗi sai Allah manzo Allah Allah tabaraka wa ta'ala yake mamakin waɗannan mutane wai mutum ya rage ya rage quality na abu wai ya sayan maka da shi a matsayin asalin quality din mudu ya dan matse shi ko buhu ya zuba masa ruwan zafi ya dan takure ko ya hada mai kyau da mara kyau ya saida a matsayin mai kyau shinkafar kaza da kaza a matsayin ta waje ko ta kaza abu na kaza almuhim a yi da yadda za a samu kuɗi sai Allah yake cewa wailun lil mutaffifin wannan azaba ta tabbata gare su aka ce wail wani kwari ne na azaba a wutar jahannama na musamman ga irin waɗannan mutane za su samu kuɗi a duniya kuma za su shekara dubu biyar suna cin kuɗin da suka tara in ma sun tara kuɗin da za su yi a iya shekara dubu biyar da za su yi a duniya kenan in ana dubu biyar din ko ɗari biyar ana yi a duniya ba sa tunanin lahira da za a tambaye su Allah ya ce wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala an-nasi yastawfun in su za su saya sai sun inganta in za su saida kuma wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun sai su tauye su rage sai Allah ya ce ala yazunnu ulaika annahum mab'utuna ba sa jin za a tashe su ba sani ba ala yazunnu ba sa zato ba sa tamani ba sani ba za a tashe su ala yazunnu ulaika annahum mab'utuna li yawmin azim ga wata rana mai girma yau mai hukumun nasu da rabbi alamin ranar da za a tsaya a gurin a gaban ubangiji ta ba san wannan ranar ba ba san za a tashe su ba sai Allah ya nuna mamaki mutumin da zai wani abu a duniya don kawai ya ya haici yan uwansa don ya samu abin duniya kuma baya tunanin wannan rana mai girma da Allah Yau mun azim Yau mai hukumun nasu da rabbil alamin ka tsaya a gaban ubangiji saboda haka ya kamata mu yi wa kanmu kiyamul laili manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kasance man kana alaihi haqqun min akhihi duk wanda yake da wani hakki man kana lahu mazlamatun li akhihi kana da wani hakki na dan uwanka a wajenka kowane irin hakki ne kowane irin hakki ne sai yace fal falyatahallalhu al-yawm yau dinnan ka nemi warwarewa kai da shi yau yana nufin a duniya sai ya ce kabla Allah ya kuna dinar wa dirham kafin ranar da za a zo ba zai ba za babu wani wanda zai yafewa wani ko ɗanka ne ba zai maka abuwa ba ranar alkiyama dan bai san kai uban shi bane a wannan rana dan ubanka ne kai mai sata ka ɗaukan masa hakki ranar bai san ka cewa kai ɗan shi ba ne sai an gama biyan hakki babu wani wanda zai zai zai sauke Dan matar ka ce ka ci hakkinta ka zalunce ta wallahi sai ka biya ta hakkinta wallahi ko ta zalunce ka sai ta biya ka hakkinka wallahi ba wani uba ba wani da ba mata dama Allah ya faɗa yau mai firin maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi shine wannan yawmun azim din da Allah ya ce yau mai yaqumun nasu man kanat lahu mazlamatun li akhihi duk wanda wani hakki yake wuyan na dan uwanka ko yaushe in ka tana shi falyata'allalhu al-yawm yanzu ka je ka biya hakkin kafin mutuwa ta zo maka yanzu ko an jima tunda ai ba gaya maka ake ba qabla la kara masa yadda ana tazawwaja ibnatan li abi ihab ibn aziz ya auri wata mace yar gidan abu ihab ibn aziz fa ta tumra fa qalat bayan an yi aure sai ga wata mata sai ta taho tace inni arda'tu uqbata wallati tazawwaja biha ta ce kai jama'a wannan fa uku da aka yi aure fa na shayar da shi da shi da wannan matar da aka ɗora musu aure fa kala uku sai uku bai ji labari sai ita da wannan mata ma a'lamu annaki arda'tini ah, ni ban da labari cewa ke ke shayar da ni ni ban sani ba wala sani ko ba ki da ban labari ba kar ka manta daga jin haka san tana da alaka da su tana da alaka da mutanen kamar yadda ya zo a wata riwaya tana da alaka da su yace ya aka yi ba ki ban labari ba ban sani ba cewa ke kin sha azumi amma dai ta riga ta dagula masa lissafi zuciya ta riga ta shiga kokonto ta shiga kokonto farake ba sai ya hada abin hawarsa ya hau ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil madina a garin madina fa sa'alahu yaje yi fatawa yayi tambaya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah yake kaifa wa katila yaya zakai yi alhali an riga an fada ya zakai yi ya to an yi ban sallah ba sai to amma dai ta faɗa ta ce ta shayar da kai da wannan matar ya za ka yi yanzu magana ce ta aje a nemo shaidu a koma abin nan cikin abin nan kama a wata ruwaya yadda hadisin ya zo aka koma can gidan shi abin nan shi uku badin ya koma cikin gidan shi abu ihab din yana tambayin labari don Allah ku bani labari wannan matar yaya labarin cewa wai ta shayar da ni da wannan yar gidan makusanta ne suka ce to gaskiya ba za mu iya tuna ba mu dai ba za mu ba mu da tabbas ba za mu iya tana ba to amma zuciya ta riga ko kwanto ya shiga cikin ta shikenan sai ya hakura fa fara ka hawa ba ya ce to shikenan je ki ya rabu da ita ko ya sake ta wa naka had zaujin khairahu ta auri wani ba shi ba wannan hadisi malam ya kawo ne saboda rihila ko ya haɗa abin hawa musamman ita take duk biya yanzu Allah ya mana afuwa Allah ta'ala ya yafe mana kurakuran mu Allah ya yi mana dukkan musibu hali da muke ciki a wannan kasa na firgice da damuwa Allah ya yi mana Allah ya ba mu shugabanni na kwarai Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na gari shugabanninmu Allah ya ba su mashawarta na kwarai Allah ta'ala ya ga halin da muke ciki Allah ya mana afuwa Allah ya yi mana wannan tsoro da damuwa Allah ta'ala ya musanya mana tsoro da aminci Allah ya musanya mana talauci da ruwa arziki Allah ya ba mu ikon tuba da gyara halayenmu Allah ya ba mu ikon tuba da gyara mu Allah ta'ala ya mana afuwa bisa kurakuranmu Allah ta'ala ya ba mu iko riko da addinin. da bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين